barka mu da sake haduwa a wannan masallacin na albarka masallacin juma'a na professor ebandu da ke a nan sabon unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yunikuwar ramadan yau juma'a bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna cikin suratul alkabut jiya mun tsaya aya ta arba'in da biyar yau za mu tashi aya ta arba'in da shidda wala tu ja dalu ahalar kitabi بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له dama mun faɗi farkon wannan sura cewa sura ce da aka saka suwa makka kuma har muka ce malaman sun yi sabanin makkiya ce ko madaniya ko wasu ayoyinta ne duk makkiya ce amma wasu ayoyinta na madina ne dalilin sabanin malamai akan suratul ankabu shine suratul ankabu ta sauka ne karshe karshen zaman makka don haka abubuwan take magana in sun tuno farkon surat mu yi magana wa'in suka yi hijira mushrikan makka suka bi su suka adabtar da su suka yaƙe su mun yi magana su don haka ƙarshe ƙarshen hijira ƙarshe ƙarshen zama makka ne a lokacin ana tattalin hijira zuwa madina ko an fara hijira zuwa madina don haka za mu ji ayoyin da za mu karanta suna yi muna magana shirin zuwa madina ne shirin zama madina ne wasu abubuwa da ake so musulmi su tanada wasu abubuwan shiri da ake so musulmi su yi domin irin mutanen da za su haɗuwa da su a madina cikin su akwai wannan ayat wannan ayat tana magana ahlul kitabi cikin ayoyin da ake gane surorin madina shine surorin da ke magana game da ahlul kitabi domin a makka babu ahlul kitabi to sai ga wannan ayat tana magana ahlul kitabi wato musulmi za su yi hijira daga makka zuwa madina in sun je madina za su riski halin kitabi za ka tun daga makka sai Allah ya kuso musu ayoyin da za su yi shiri ta yaya za a kira halin kitabi zuwa ga addini ta yaya za a tattaunawa da halin kitabi Allah ya ce wala tujadilu halin kitabi illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya kada ku yi mujadala da halin kitabi sai da abin da yafi kyawu ko da yake musulunci yana ba halin kitabi muhimmanci akan yahuda akan mushrikan makka ahlul kitabi an yadda a auri matan ba a yadda a auri matan mushrikai ba ahlul kitabi an yadda a ciyan kansu ba a yadda a ciyan kan mushrikai ba ahlul kitabi an yadda suna da ilimi don shi ko da yaushe in za a yi musu abubuwa aka yi musu abubuwa irin na ilimi ku ji yanzu mushrikan makka in ana jayayya da su sai dai a yi jayayya da su ta hankali saboda mashirkan makka su cikinsu babu malami babu ɗalibi babu wanda ya tafi littafi ya je inda wani ya yi karatu ba su da littafi ba su karatu ba su rubutu don in za a yi jayayya da su tun abin da su da buga musu misali annabi Ibrahim da in da aka yi jayayya da mutane suka jayayya da shi da Allah ya karkar da shi annabi Nuhu in yadda mutane shi suka yadda Allah ya ba annabi Nuhu akiba annabi Nuhu, annabi Shu'aibu Adawa da Samgawa da Fir'auna in shi ake su misalai kawai ake basu da kwatance kwatance domin me don babu wani kan da aka ku karanto ko kuma ga yadda yake cikin littafin ku amma su ahlul kitabi ko da yaushe musulunci yana nuna cewa harka da su harka ce ta ilimi ake da su harka ce ta wa'inda sun iya karatu sun iya rubutu harka ce ta wa'inda suna da wata nau'in wayewa don ka in za a magana su sai a bi wannan wayewa mun yadda Allah ya ce nan annabi sallallahu alaihi wasallam da zai aika mu'azu zai aka mutum zuwa yaman ahalar kitabi sai da ya zaɓi wa sai da zaɓi mu'azu mu'azu zaɓar shi aka yi mu'azu shi ne a'lamukum bin halal wal haram ya fi kowa ilimin fiƙu ya fi kowa sani halal da haram a cikin wannan al'umma da annabi da ya kawo yaman sai ya ɗauko muku sai ya aika ya ce in naka innaka ta'ti ƙauman ahalar kitab za ka zo wasu mutane ma ma'abuta littafi to tun da ma tunda ma'abuta littafi ne ba kowa za a tura musu ba Ba ya tura musu a ala mukun bin halal wal haram kuma kahin mu'azu ya tafi yaman sai annabi ya zaune da shi yake falyakun awwala ma tarhum ilayhi ya sharya mai ga abin da za ka fara yi sannan kai kaza sannan kai kaza sannan kai kaza saboda mai saboda hadadin mutane ne ka iskewa suna da littafi su suna da ilmi ko da yaushe in za ka yi jayayya da mutum mai ilmi to akwai bambancin tattaunawa da shi da wanda yake jahili ne su mushrikan maka kawai in kana da kwakwalwa ne ta amman kalaka samawa ce wala da shi ya kake mutu waye halitta sama to shi ya kamata ku bauta mai waye halitta kasa shi ya kamata ku bauta mai su wasu da wani ilmi illa ilmin sama da kana ilimin kasa ilimin su abalan abalan duniya ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at ila al-jibali kaifa yusibat wa ila al-ardi kaifa suqiyat sai da muka musu da kuni da duk hukunci da sama da ƙasa baki ilmin suke da saboda kai ne ba a karatun abin da suke bisa da jahili da wanda aka haifa yau da wanda ya shekara ɗari yana yi dukkanin kawai jahilai ne babu amma wa'annan ahlul kitab ne su suna da littafi sun karanta ba ka dole sai an yi hattara dole sai an bi su yau wanda ya karatu da wanda bai karatu ga kowane irin karatu ne akwai bambanci mutumin da ya yi digiri komi ya karanta yana da bambanci da wanda bai yi digiri ba in ka ɗauko su da lamuran yau da gobe za ka gane mutumin da ya fi kowane wahalar mu'amala shine mutumin da bai yi karatun koyo babu arabi babu boko don shi mutum yana da ofis yana mu'amala da mutane yana mu'amala da masu takarda yana da mu'amala wadda suka fi kowa wahala a ofis din nan su ne da matan da da lebara da mai gadi sun fi kowa ba mu tambaye masu mu'amala da da mutane ku ji haka wanda shi bai iya arabi bai iya boko bai iya karatu bai iya rubutu ba duk cikin mutane sun fi kowa mu'amala amma wanda ke da ilimin addini yana da sauƙin mu'amala wanda ke da ilimin boko ko ya karanta yana da sauƙin mu'amala duk wanda an saba ce mai ka zo karfe takwas ka tashi karfe 4 ka yi kaza wannan kaza ya saba da biyan wani tsari to wanda bai saba da bai kowane tsari ba matsala yake da shi sune mushrikan makka sai dai a nuna musu ayoyi in za mu ji cikin nan gaba Allah zai magana su irin ayoyin da suke bukata da irin ayoyin da Allah ya sauka sun musu ya nuna musu cewa ga abin da ya fi dacewa za ka wa'ina da yake mabuta littafi ne sai Allah ya ce idan kuka je Madina za ku samu ahlul kitab shi ma annabi sai ya ce mu mu'awiya idan ka je Yaman za ka samu ahalar kitab sai Allah ya koyar da musulmi in kuka je gaji za ku yi da su shi ma annabi sai ya koyar da mu'azu in ka je yaman gaji za ka yi da ahlul kitab sai Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitabi kada ku yi jayayya da ahlul kitabi illa billati hiya ahsan sai da wadda ita fi kyawu dun mai ilmi jayayya ta musu da za ta kare da zage-zage ba na mai ilmi ba ne mai ilmi su ahlul kitabi ana tsammanin ku same su ana tsaye ana tsammanin ku same su da basira da hankali da kakwai da ku jayayya sai da abin da ya fi kyau ko da shin kuna jayayya da su ku fi su zama na kwarai ku fi su zama polite ku fi su zama musu dalilai masu gamsarwa ku fi su haƙuri da su don shi annabi sassan da suka zo madina nasara najiran suna tattaunawa da shi a cikin masallaci ya saukar da su suka tattauna aka saukar da suratu al-imani a cikin masallaci ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin Allah yake wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kada ku yi da ahlal kitabi sai da abinda ya fi zama ya kyautatuwa illal ladina zalamu minhum sai ko in suka yi zalunci ciki ko mai ilimi ya yi zalunci to za a nemo amala irin wadda ya yi za ka wanda suka yi zalunci cikin suka nuna za su yaƙe ku to wa'annan ku yaƙe su da aka ce su bada jizya su musulunta ko su bada jizya suka kai bada jizya to a yaƙe su dama su ahli kitabi ta ko ina kamar na gaya muku da musulunci ya ce a wai matan su musulunci bai da a wai matan mushrikai ba musulunci ya yadda a ciyan kansu wa ƙawamun da zina usul kitaba illun lakum musulunci bai da a ciyan kan mushrikai ba to ko ga an san addini yanzu a ce a ce fito gaba ɗaya garin musulmi ce musulunci ke shugabancin ta shari'a ake yi sai a ce akwai wata lokal gannan biyu a cikin sakkwato lokal gannan ɗaya mushirkai ne masu bautar duwatsu mushirkai ne masu bautar gumaka mushirkai ne masu bautar bishiyoyi ko itace ita kuma guda a kitabi da kiristoci ne to in musulunci adda ƙarfi idan aka je inda waɗannan da an mushrikai to dole sai sun yi imani ko a ba su ko ko ko ko imani ko ake karba gare su amma ahlul kitabi ana karbar jizya gare su su ahlul kitabi ba a tilasta su akan sai sun ba addinin su cewa za a yi ku kawo jizya kai a tafi kuma jizyar nan ta yi daidai da hankali me yasa jizyar nan ta yi daidai da hankali domin musulmi suna ba da zakka musulmi ana tilasta su ba da zakka duk shekara kuma da kannan gwamnati ke karɓa kuma gwamnatin nan sai ta sarrafa ta inda Allah ya ce a sarrafa ta wajen ayyuka wajen a ba talakawa a ba miskinai a ba wane a ba wane wata ayi amfani da ita wajen tafiyar da gwamnati shine wajen jihadi fi sabilillahi to ba zai yiwu ba ku kuma kuna zaune ba ku ba da zakka dole sai kun ba da jizya domin gwamnati za ta samu muku security gwamnati za ta samu muku hanya gwamnati za ta samu muku tsaro gwamnati za ta samu muku ilimi gwamnati za ta samu muku ruwan sha to dole kuma sai kun ba da wani abu jizya mashi a yanzu duk inda aka waye ana karɓar jizya ko ina ana karɓar tax a america ana karɓar tax a ingila ana karɓar tax a china ana karɓar tax a ko ina a nigeria ana karɓar tax dole sai an ansa gawa ne mai kuɗi an ansa gawa ne sai a tafiyar da lamari don haka kan ɗaya daga cikin fasarar malamai mushrikai su yakin su yi ba a cewa su kawo jiziya sai dai su tafi kalima ko su kawo ko su kawo ko su tafi kalima ko a yake su amma akwai wata fasara wadda ita fi wadda take zaɓi ibn taymiya su ma ana ana karɓar jiziya su ma ana karɓar jiziya ga Yesu wannan wani karatu ne na daban ah, ba shi muke bayyana abinda muke yanzu shine ahlul kitabi su ana wanda ya zalunci cikinsu shi ma ana mai wanda yake bai ba da jizya ko wanda yake zai yaki musulmi ko wanda yake to wannan ana yaka ta shine Allah yake innal ladhina zalamu minhum in kuka tashi jayayya da su kuka tashi tattaunawa da su da muqabala yau sai Allah ya ga mana irin yadda za a yi sai Allah ya ce wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum ku ce musu mun yi imani da abin da aka saukar muna da wanda aka saukar mu duk lokacin da zaka tattaunawa da mutum to ka fara samun abin da ni da kai mun yadda da wannan sai an fara kantancewa da ni da kai yanzu mun yadda da wannan na aiki nan da ni da kai dun mun yadda da wannan da ni da kai dun mun yadda da wannan ga inda muke da sabani da kai to nan za mu tattauna za ka sai ku fara ce musu wa ƙulu amanna billazi unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar mana shine qur'ani wa unzila ilaykum kuma mun yi imani da abin da aka san muku shine a taura da injila wa ilahuna wa ilahukum wahidun abin bautan mu da abin bautar ku ɗaya ne wa na'nu lahu muslimuna mu shi muka mika ba wuya baka tun da mun yadda abin bauta ɗaya ne mun yadda da abin da aka sauka sun muku zana ka sauka yanzu ku buɗe littafin ku buɗe littafin mu shi kenan mun yadda mun yi kauya ba zai yi a samu wani abu cikin littafin ku ba ko cikin littafin mu ɗayan mu ya ce bai da shi ba don haka muna akan mun yadda da abin da aka sauka mun yadda da abin da aka sauka san muku idan wani abu na cikin littafin ku ya yi karo da littafin mu to littafin ku an canza shi an juya shi don haka asali shi ne littafin mu ya bamu labarin abin da a cikin littafin ku almuhim ana fara tsayawa a samu inda aka yi ittifaki da mu da ku sannan a samu inda ake jayayya da duk wanda kake tattaunawa haka zaka yi da shi zaka su ahlul kitabi abin su na littafi ne na littafi ne dan shi Allah ya ce fa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum haka su mushrikan makka ba sauka san musu komai ba babu aya babu hadisi babu wani abu da aka sauka san musu yanzu ahlul kitabi annabi sassan ya gaya mu ne da jayya da annabi ya zo madina kuma sai ya tarar da su kuma su ahlul kitabi ba irin mushrikan makka bane su mushrikan makka daga kai suka yi ta gaya muku su ahlul kitabi littafi suke da shi kuma suke karantawa imam bukhari ya fi da hadisi imam bukhari ya ce haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana usman bin umar قال أخبرنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي an abi أبي an abi أبي هريرة anhu الله kana قال kitabi أهل الكتاب يقرؤون bil بالإبرانية ko da musulmi suka zo madina ahalul kitabi sun kasance suna karanta a tawar da ibraniya yayin da aka saukar da ita kenan yaren isra'ila na yanzu wanda isra'ilawa ke amfani da shi yanzu in ka ga a taura ko injila da turanci ko da faransanci ko da larabci fassara ta aka yi amma asali a saukar da ita da ibraniya ne to ahalul kitabi da suka kasance suna karanta a tawar da ibraniya wa yufassiruna hadil arabiyya sai suna fassara ta da larabci tunda madina larabawa annan kamar yanzu yau da muke karatun Qur'ani da larabci sai a fassara mutane shi da Hausa ashe su ma Yahudawa a Madina suna karanta a taura da Ibraniya suna fassara ta da da larabci li ahli islam suna fassara ma musulmai su ma suna jayayya su ma suna suna da da'awa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mu musulmi la tusaddiqu ahlal kitabi kada ku gaskata Allah kitabi sun gaya muku wala tukazzibuhum kuma kada ku karyata su in suka faɗi abu ba a gaskata su ba a karyata su wa qulu ku ce amanna billazi unzila ilaina wa ma unzila mun yi imani da abin da aka saukar san muna da abin da aka saukar san muku wa ilahuna wa ilahukum wahidun abin bautan mu da abin bautar ku ɗaya ne wa na lahu musulmi mu kuma gare shi muka musulunta irin dai wannan aya babbanci kawai ita ayar ta zo wa bin amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum shi kuma hadisin ya zo amanna billazi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wannan kawai shine bambanci amma ma'anar shi shine abin da zo cikin sahih bukhari me yasa ba a gaskata su ba a ƙaryata su idan suka faɗi abin da yi daidai da abin da a cikin littafin Allah ana gaskata su idan suka yi faɗi abin da ya saba ma abin da a cikin littafin Allah ana ƙayyata su amma ahlul kitabi a ce cikin littafin su cikin attawa ko injila sun faɗi wani abu ga ya bawa cikin ƙur'ani ya cikin hadisi ba musan shi ba a gaskatawa ba a wa domin me domin zai yi zan gaskiya ne kake tun tunda Allah ya saukar da wa'annan littafan amma wa'annan littafan an canza su don zai yiwu kuma ya kasance cikin abin da aka canza ne zan ƙarya ne don ita gaskata sai kasance ka gaskata ƙarya don haka ba a iya kakawai a ce amanna bin nabi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimuna don haka duk abin da wani ya gaya maka wani mallamin mallamin yahudawa ko mallamin nasara ya faɗi wanda babu cikin a cikin alkur'ani ko kai baka san shi ba babu cikin hadisai to ba a gaskatawa ba a ƙaryatawa idan gaskiya kai ta zo a cikin ƙur'ani lara labarin annabawa ne aka ba da labarin annabi ibrahim ya yi daidai da abinda aka faɗi cikin suratul arafi ko abinda aka faɗi cikin suratul hu ko abinda aka faɗi cikin suratul shu'arati ko suratul kasas ko suratul ankabut to zai ce ka yadda in ya saba musu ka ce a wannan ƙarya ne domin na na qur'ani shi ya sauka daga ƙarshe amma ba a zuwa wajen su neman fatawa akwai mai zuwa wajen su ya tambaye su me kaza me kaza ku ba mu labari shi ma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi mawqufi إمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب أي شيء يذا كتنبي أهل الكتاب دقوني أبو وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث littafin da aka saukar muku wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine kabo ya dauke da abubuwan da babu cikin wadancan taqra'unahu mahdar kuna karanta shi ɗan tsakai lamu yushab ba haɗa shi da komai ba wa qad haddathakum anna ahlul kitabi baddalu wa ghayyaru kuma wannan littafin ya ba ku labarin cewa ahlul kitabi sun canza sun canza sun juya sun canza wa katabu bi aydihim alkutub kuma sun rubuta littafai ko wa katabu bi aydihim alkitaba sun rubuta littafai da hannunsu wa qalu huwa min indillahi sun ce wannan littafin daga inda Allah ne liyashtaru bihi samanan qalila domin su sai ɗan dan abu ɗan kaɗan, ɗan lada ɗan kaɗan da shi don haka su fitari ba a zuwa tambaye su ba a zuwa musu fatawa ba a sha me labarin sama a cikin littafin ku me labarin ƙasa me labarin aljanna da Allah ya bai ba a yi musu haka amma in suka zo su suka baka labari in yayi daidai da Qur'ani kace gaskiya ne alqur'ani ya bamu wannan labarin na Annabi Ibrahim alkur'ani ya bamu wani labari na annabi adamu alkur'ani ya bamu wani labari na aljanna alkur'ani ya bamu wani labari na annabi dawuda in ya saba a cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da aka canza aka canza domin da domin qur'ani ya saba mai kuma qur'ani shine sabon sauka shi ya kunshi abin da a gaskiya ba baka sani ba daidai ne ko ba daidai ne ba kakkace ƙarya ne ce gaskiya ne wacce yawan abin da wannan hadisi yake yake koya mana aya ta gaba yace wa kazalika الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وقالوا لولا وما كنت تتلو وما كنت Allah ya yana magana game da mutanen Makka yace wa kadhalika anzalna ilaykal kitab haka mu ma mun saukar maka da littafi wadancan da zaka iske ahlul kitabi da littafi su karanta ma ka kuyi jayayya da su sai da abin da yafi to kuma fa kuna da littafi allazina atainahumul kitaba yu'minuna bihi cikin waɗanda muka bai wa littafi ahalin kitabi kuma su abdullahi bin salam za ku samu suna imani da shi idan sun karanta littafin su littafin su zai gaskata wannan littafin haka su ma suna imani da shi wa min haula man yu'minu bihi daga cikin waɗannan mushrikan makka ma akwai masu imani da shi domin waɗanda ba su imani ba da daga baya suka imani irin dina Umar irin dina Hamza irin dina tsalha bin Ubayd da sauransu da yawan su da suna cikin wancan gefen ne amma su ma suka dawo suka imani da shi don haka min ha'ula'i har yanzu cikin waɗancan mutanen Makka man yu'minu bihi akwai wanda ke imani da shi haka za a samu ahlul kitabi sun yi imani kuma za a samu shirkan Makka sun yi imani kuma yajhadu bi ayati na illan kafirun babu masu jayayya da ayoyinmu sai waɗanda suke butullai ne sai wanda suke kafirai ne amma za ka samu masu zuciyar fahimta wayanda Allah ya kaddara da rabo masu imani cikinsu ko cikin ahalin kitabi su ko cikin mutane makka suke za su yi imani kuma haka aka yi aka samu da suka musulunta cikin mushrikan makka sai da makka ta koma babu mushriki gaba ɗaya bayan aka fita makka kuma a madina ma aka samu aure kitabi da yawa suka yi aka musulunci kuma suka yi suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam shine wa min haula'i fallazina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wayanda muka ba littafi ne guda da nasara za ka samu cikin su akwai da su imani da wannan littafin wa min haula'i man yu'minu bihi kuma cikin wa'ancan mushrikan makka akwai masu imani da shi kuma ya jihadu bi ayatina na al-kafiruna babu masu jayayya da ayoyin mu sai kafirai sai Allah ce ma kunta tatlu min qablihi min da wata hujja da zai sa mushrikan baka su yi imani da kai wa ma kunta tatlu min qablihi min kafin a saukar da wannan littafin baka kasance kana karanta wani littafi baka yin shi wala ta khuffuhu bi yaminika baka kasance ka iya rubutu da hannunka ba idan lan tabal mutiluna inda haka da masu karyatawa sun yi sun yi shakku sai su ce ai wani waje ka shi ka wannan wannan kafowa kai amma duk da haka ne sai da suka ce ko wa qalu asaqiul awwalina katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila عليه بكرة وأصيلا duk da kare mushrikan maka sai da suka yi suka ce faqalu asaqiul awwalin katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa Sina, cewa asaqiul alhaqatumoyin mutanen farko ne ya rubuto su ana yi mai imla'i yana rubutawa sake da yamma to sai Allah ya sa sun faɗa ka sun ji ƙarya suke yi domin ne domin wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi kafin qur'ani baka iya karanta wani littafi ba wala taqutuhu bi yaminika baka iya rubuta shi da hannun daman ka ba wannan yin cewa da hannun dama aka rubutu don haka da hannun dama aka rubutu ba da hannun hagu ba sai wanda Allah ya ba hagu wannan kuma lalura ce amma da in ka iya rubutu dama da hagu to da dama aka rubutawa kuma da dama aka fara rubutawa ɗan boko ka fara rubutu da gefen hagu amma asali da dama ake fara rubutawa kuma da dama ake rubutawa sai Allah ya ce ba ka iya rubutu kafin shi ba ka iya karatu wannan mu'ujiza ce ga annabi shi kadai ba ga al'umma ce ba al'umma ce al'umma ce karatu ce dole karatu da rubutu aka umarce mu yi amma shi annabi shi ne wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba cikin mutane makka domin ne domin ya zama mu'jiza ga wanda bai iya rubutu ba ga wanda bai iya karatu ba ya zo da abin da masu rubutu da karatu ba su iya zuwa da irin shi kuma wannan ya tabbatar da cewa ba kwafo shi yi ba da ya iya rubutu sai a ce wani waje ya gane shi ya kafo shi da ya iya karatu sai a ce wani waje ya gane shi ya karanto shi to mutumin nan bai taba zuwa wani waje ba so ɗaya taba zuwa sham a lokacin jahiliya kuma yayi sauri ya dawo kuma da ya je sham da ya je sha mallamman yahudawa da suka ganai suka ci ayi sauyi a koma da wannan wani malamin da yahudawa gane ci ayi sauyi a koma da wannan domin wannan idan yahudawa suka ganai za su kashe shi domin shi ake jira wanda ake faɗi cikin littafansu zaka da ya je kasuwancin bai ma gama kasuwancin ba abu talib aka yi sauyi aka dawo da shi me yasa kuma yanzu da ya zo da littafi da gaya masu rubutu da karatu cikin ku ya gagare su wannan babban mu'jiza ce wannan ya isa dalilin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin daga Allah ya zo wannan littafin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fako wani waje ba akwai cikin malamai Abu Walid al-Baji da yake ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu da ya rubutu ya karatu na farko akwai hadisin da ke tabbatar da haka ba ifi ne bai inganta ba akwai Abu Walid al-Baji shi abin da aka kafa hujja da shi a cikin sahih Bukhari akwai wani hadisi da aka zo sulhun hudaybiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam fakata ba hada ma qala bihi muhammadur rasulullah sai yace wannan shine abinda muhammadur rasulullah yayi sulhu watan da aka zo muhammad ibn abdullah yayi sulhu da aka zo sulhun biya sai aka rubuta tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam ali bin abi talib ya rubuta sai rubuta wannan shine abinda muhammadur rasulullah yayi sulhu tsakanin shi da quraishawan makka sai suka ce sam su na farko ba san bismillahir rahmanir rahim ba saboda ba san wani ar-rahman ba sai wani ar ya mama. shi da suka sani ar-rahmanu annabi ya ce ni kuka sani suka ce bismillah sun san bismillah sai annabi ya ce huta bismika allahumma sai Allah ya saukar da qul bi qullaha aw bi rahmana fa ayyam ma tarahu falahu al-asmaul husna ko ku kira Allah da kuka sani ko ar-rahman duk wanda kuka kira shi dai ne kuma shi ke da kyawawan sunaye da ka zaka rubuta sunayen Muhammadu Rasulullah suka ce ba su yarda da wannan ba ai mun yadda kai rasulullahi kake da ba mu yaƙe ka ba me kuke so a rubuta suka ce muhammadu ibn Abdullah sai annabi sai ya ce ma Ali bin Abi Talib ya goge ya rubuta muhammadu ibn Abdullah sai ce wallahi ba zan goge Muhammadu Rasulullahi ba na san kai Muhammadu Rasulullahi ne yace ba zai goge ba kaga ɗan shi'a suke cewa da annabi ya zo rasuwa ya ce a zo da littafi a rubuta wasiya sai sai na umar ya ce ba za a rubuta ba ya rasulullah suka ce don ya ce ba za a rubuta ba to shi ma ali bin abi nan ya ce ba za a goge muhammadu rasulullah ba ko wani su ba ya ce ba ne na jayayya da annabi ko wani su ne ya ce akan yana ganin cewa haka ne ke da maslaha annabi ba mu bukatar ma duk abin da ka gaya mana mun yadda ba sai an rubuta ba haka sai na umar ke nufi shi ma abin da sai na ali ke nufi ba zan goge muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah kai ka ce a goge ne ba don baka yadda Muhammadu Rasulullah ba ne sai don a faranta musu rai shi kuma Ali bin Abi Talib yana ganin bai kamata a faranta musu rai ba yace shi Allah ne ba zai goje Muhammadu Rasulullah sai Annabi yace ina yake ga gwada mini Annabi bai iya gane yadda aka wuta Muhammadu Rasulullah da aka nuna mai sai ya goge sai sai sai cikin hadisi yanzu fakata ba Muhammadu ibn Abdullah to amma ya zo a wata riwaya fa amara fa ba. sai Annabi yi umarni sai aka rubuta Daka ba shi ya rubuta ba, sai a yi hamlin wacce riwaya da aka ce ya rubuta akan wannan, min babi bana amirul madina cewa ah, gwamna ya gina flyover, kuma ka san ba shi ya gina ta ba, amma shi ya gina ta ko? Amma kuma ba shi ya gina ta ba, ko shi da kibulu aka gina, ba shi ya gina ba, kuma ce ne ya gina masallaci kaza. Eh, shi ya gina shi amma me ake nufi shi ya umuni shi ya sa aka gina. Don haka sai ya sa aka gina, don haka wannan mazhaba ta abul wani babaji mazhaba ce mai juhiya mallamai sai ke mai rajjici lokacin da ya rubuta wannan saboda hujja ta shine wannan wannan fakataba kuma ga ya zo wata riwaya fa amma ga fakuti ba sai annabi yayi umuni sai aka rubuta don haka annabi sallallahu baya rubutu baya karatu amma abin da aka zo mai da shi na Qur'ani ji baya rubutu baya karatu baya waka wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu bankin larabawa duk sun iya waka sun san waka sun fi kowa sanin waka kafin zuwa musulunci abu biyu larabawa suke da shi kawai daga mace mai kyau sai harshen su na larabci za ka wani sun mace mai jin sa tsaya shirya mata waka a ido guwa waka shi kawai ke gare su kawai harshen sunan na na iya waka sai mace to annabi sun san sai kasance bai iya waka ba na ɗaya kenan na biyu kuma baya waka na biyu kuma bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma Allah ya bashi mu'jizar Qur'ani wanda yake waɗanda suka iya rubutu suka iya karatu suka iya waka in ana karantawa sai su ji ta wuce tasu kuma su ji ba su iya zuwa da shi kuma su ji tasu wannan Alƙur'anin ya fi tasu daɗi ya fi tasu fasaha ya fi tasu hikima kuma ga ya fi tasu wanzuwa har yanzu shine akwai ko ina ana karantawa ko ina ana fassarawa su kuma waƙoƙin su wasu suna nan ba su da isnadi da ke tabbatar da su ne wasu kuma suna nan babu ruwan kowa da su babu ci gaba yau da ake saurin wasu waƙoƙi ba a saurayin mu'allaqatin sa haka da domin da domin lokacin su ya wuce suna outdated amma Qur'ani lokacin shi bai taba wucewa ba ya taba zama ba ya taba zama outdated don Allah ya ce wa ma kunta tatlu min yi min kitabin kafin wannan Qur'ani baka rubuta wani littafi Ba baka karanta wani littafi wala ta hudu bi yaminika kuma baka rubuta shi da hannunka na dama idan larqabal mubtilun da wannan lokacin sai masu ƙaryatawa masu ƙaryatawa sai su yi shakku da suke karanto shi kai ko rubuto shi kai tala ce a huwa bayyana bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wannan littafin ayoyi ne bayyanannu a cikin kirjin wanda Allah ya ba ilmi kuma yajhadu bi ayatina illa zalimun babu mai ja da ayoyin mutum azzalumai malami suka ce wannan aya ita ce mafi girman aya sai magana game da arzikin qur'ani wa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm qur'ani ayoyi ne bayyananu cikin kirjin waɗanda suka yi imani fi da aka baiwa ilimi sannan wannan aya ta nuna cewa abinda ake da qur'ani a kiyaye shi lafazza ne a hardace shi a kiyaye ma'ana ta kuma a yi aiki da shi wannan shine cikakkar ki hargace Qur'ani shine cikakken kula da domin me Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun ayoyi ne bayyanannu fi suburin lazina utul ilm a cikin ƙirjin wa'anda aka baiwa ilimi kuma ya jihadu bi na illa zalimun cikin ma'anar ta zo game da haka akwai hadisin da Imam Muslim ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi Allah ya ce mai inni mubtalika Allah ya ce ma Annabi zan jarrabe ka wa mubtalin bika kuma zan yi jarabawa da kai wanda ya bi ka ya samu aljanna wanda ya saba maka ya samu wuta zan yi jarabe ka kai ma kuma zan jarabawa da kai wa munzilun alayka kitabar kuma zan saukar maka wani littafi la yabsiluhu alma'u ruwa ba su wanke shi Ta ƙara uhu na'iman waya ƙizanin kana karanta shi a falke kana karanta shi a lokacin bacci ya ruwa ba ku wanke shi kamar yadda aka ce an yi an rubuta da allo aka wanke ruwa ba su wanke ba a'a ko ruwa sun wanke akwai wanda ya har da ke cikin kai Zaka ko an rubuce Qur'ani yanzu ƙwar'ani a samu a wanke shi ko a jaye shi in ka karanta aya ba daidai ba yanzu zaka samu wani ya ce maka ba daidai ba ne yanzu mu nawar zai ce ba haka ba ne zai kada kai ne yanzu wani zai ce maka ba haka ba ne zai kada kai ne domin me domin yana nan cikin kirar zan maza mazaje yana nan shi ba rubuce ce ba aje in ka rubuta wani abu ma kutiba ƙara wa ma ufira farra amma nan banda ƙwar'ani duk wani abu da yake duniya in ka rubuta shi zai tabbata in ka har da ce kai har da kina iya yiwa kaman ke ya tafi to amma qur'ani ba haka bane shi qur'ani ko an rubuta aka wanke ya tafi na rubuce ya tafi yana nan cikin dan mazaje wanda sun har da ke shi sun san yadda yake sun san inda wasali yake sun san inda inda fataha take inda kasara take sun san inda rafa take komai sun san babu ba su da shakka a ciki don haka annabi sun tace ruwa ba su wanke shi kuma mai kana falki kana karanta shi kana bacci kana karanta shi ko kai bacci ka falka bai sa ya kasance cewa ka manta shi sannan cikin kana bacci kana fassara shi an fassara da waɗannan gadget da aka yi a wannan zamanin yanzu sai aka mp3 wanda bacci take ba ta falkawa ko mp3 tana falke bacci take ko da yaushe watan ba ta cin abinci ba da kamar da mai bacci yake haka take kana sa shi a computer computer bacci take yi amma in ka samu ta za ta karanta qur'ani rediyo shi ma bacci yake yi baka buga shi kace ya bukaci abinci ko ya bukaci ya sha wani abu ko kamar mai bacci da bai san inda yake baka shi ma bai san inda yake ba mai bacci sai ka dauke ka aje haka computer sai ka dauke ta ka aje haka MP sai ka dauke shi ka aje ka aje da kuma duk suna karatun Qur'ani wannan duk mu'jiza Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya faɗi a da kuma yanzu ta tabbata Baka abinda aka san ilmi shi ne cikin iraza cikin zukata ana hargace shi ne ana ba da labari cikin tarjumar ibn hazam al-undulusi ibn hazam yana da harshe mai kaifi da yake sukan malamai yana sukan musamman malaman malikiya da malaman hanafiya kuma ga yada undulus inda mazaban malikiya ta yawaita sai aka yi bore aka zo aka kone gida ne da makasabata ta duk littafai ne aka kone a tausi an ga inda za zaka karantowa sai yace bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm yace ba kun koyi maktaba ba yana nan ciki ya koma rubuta maktaba ta da kai ya koma rubutawa muhalla tana ciki abin da ya koma rubutawa ya koma rubuta bayan da an kuma ta ya kafa hujja da wannan ya kafa hujja da wannan aya bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina fi sudurin ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ba masu jayayya da ayoyin mu sai waɗanda suke sai waɗanda suke azzalumai ne wa qalu wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbih قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك Allah ce wa ƙalu mutanen maka suka ce, Laula unzila alaihi ayatun min da an saka sun wasu ayoyi daga ubangiji ne waɗanda ne ayoyi suke nufi so ne sai da aka saka da annabi annabi salihu taguwa suna nufin irin yadda aka ba annabi musa ayoyi na hannu da sanda suna nufin irin yadda annabi musa ke warkarwa ke tayarwa suna nufin irin a jirgin ruwa da aka baiwa annabi nuhu irin waɗannan ayoyin suke nufi za ka shi ma an bashi wata aya mana ga annabi musa an bashi aya hmm. wa qalu lawla unzila alayhi ayatun ya rabbih suka ci dai an sauka ce musu ayoyi daga ubangiji ne irin yadda aka sauka sama annabi salihu aka ba annabi salihu taguwa irin yadda aka ba annabi musa sanda da hannu irin yadda aka ba annabi annabi nuhu jirgin ruwa irin waɗannan ayoyin da dai an sauka sama ayoyi daga ubangiji ne kul innamal ayatu ka ce musu ayoyi daga Allah ne Allah yake ba da waɗannan ayoyi mu'jiza Allah ke ga dama yake ganin dama ya ba da ita haka karama karama tana biya ne ga mu'jiza duk wani waliyi zai cewa in ya ga dama zai yi to ba waliyin kwarai bane annabi sallallahu da aka ce ka kawo ayoyi daga ubangijinka sai Allah ya ce kul mal ayatu Ka ce ayoyi daga wajen Allah ne Allah yana ganin dama ya karrama waliyi ya karrama musulmi da wata karama amma ba musulmin ko waliyin ka cewa in ya ga dama za a yi kaza ba kenan shi ma ya zama kun fa yakunu ba haka wani. dole Allah ke karrama kuma mafi yawa don shi da sanar ibn tamiya yace karamuni sun fi yawa lokacin tabi'a ya kan sahabbai abinda aka in yanzu ibnu taymiya na karamomi ingantattu sun fi yawa a tabi'ai akan sahabbai domin ne domin sahabbai ibnu taymiya yace imanin su ya fi na tabi'ai don suna da imanin da ba sai an ba su karamomi ba tabi'ai ake bukata a karfafa imanin su da wani abu na karama ta su ga wani abu da ya saba ma al'ada don haka asali ma wa'anda ba a ba a karama ba suna fin wa'inda aka baiwa suna fin inda aka baiwa karama domin karamar duk ta zo ne mafi yawan ta a cikin lokacin tabi'ai ba ta zo ba a cikin sahabbai da yawa ta zo a cikin sahabbai a lokuta daban-daban sai sai na Umar ya kawo ya jabal kamar a cin abinci na mutum kaɗan ya isar da mutane da yawa amma dai kamar da Ibn ya ce ta fi yawa a lokacin tabi'ai akan lokaci akan lokacin sahabbai kuma saboda wannan illar illar da ya faɗi don haka aya wadda Allah yake bai ga annabi ta matsayin mu'jiza da aya wadda Allah yake bai ga wani bawan Allah matsayin karama ba shi ke cewa in ni ga dama ba a'a Allah yake ganin dama sai ya bashi a lokacin da Allah ya ga dama ba a lokacin da shi wannan bawan na Allah ya ga dama ba sai cewa inna ma ana nazirun mubin ni kaɗai fa mai gargadi nake nan da ce bashirun ba sai ce nazir domin yana magana da waɗanda ba su yarda ba ne yana magana da masu jayayya ne waya magana da Allah ya ce ma yajhadu bi ayatina illa zalimuna yana magana da irin su ne zaka sai ya ce وإن قل إن وإنما mu bi? Ku sani fa ni kadai mai gargadi ne mai gargadi bayyane wacce aya suke bukata suna bukatar irin ayoyin da aka saukar sama wa'ancan mutanen shi kuma sunan Allah ta tafi cewa duk wanda aka saukar sama aya da ya imani ta ba halaka shi akai kuma mana ana an nusila bil ayati illa an kazzaba bi al awwaluna Allah ya ce abin da yasa ba mu saukar da wannan ayoyin ba sai mutanen farko sun karyata su kuma duk wanda ya karyata aya to yadda aka wa mutane annabi salihu da suka karyata taguwa yadda aka wa mutane annabi musa da suka karyata to haka ake yi kuma wannan al'umma Allah ya riga ya yi alƙawalin cewa ba zai halaka ta ba gaba ɗaya za ka sai aka yi sai aka yi jinkiri sai Allah ya ce musu ku kuna neman wannan aya a so so muku taguwa a ba da annabi hannu kamar irin wannan ako sanda irin wanda aka ba annabi Isa alaihi salam annabi Musa alaihi salam Allah ya ce awalam yaktihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim shin bai ishe su ba ga littafin mun sauka ana karanta musu an shi ma duk ayoyi ne su suna bukatar irin waccan ayar Allah ya musu ga ayar da kafi waccan aya ta a saukar da ayoyi na Qur'ani ya fi irin waɗancan ayoyi yanzu misali shi kanshi a Qur'ani akwai irin waɗancan ayoyi yanzu Qur'ani shi kadai ne littafin da mutane mutum miliyan 41 suka haɗa ce a duniya wannan kai da ita cewa mu'jiza ta bace ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani littafi ɗaya bayan duniya da mutum miliyan ɗaya suka haɗa ce ko wani littafi a taura ne a ce yau duniya ko mutum miliyan ɗaya da suka haɗa ce babu a taura ne ko injila ne ko zabura ne ko dictionary ne ko shafa labari shuni ne ko magana jari ce ko wani irin littafin duniya babu littafin da mutum miliyan ɗaya suka haɗa ce a duniya amma qur'ani mutum miliyan arba'in suka ce shi a duniya ɗaya. kaga wannan ɗaya ita ya kasance mu'jiza ce duk inda ka tafi ka karanta qur'ani yi kuskure sai ka samu wani zikar da kai sai ka samu wani ko bai haddace qur'ani duka ba wannan ayar in ji aka tara mutum goma ashirin na musulmi ka karanta yi kuskure wani zai sauya ce mata, a'a wannan ba ba daidai ba ne ba daidai ka karanta ba haka duk wannan aishi ma mu'jiza ce irin ta aya na abin mamaki Qur'ani shi kaɗai ake karantawa da yawa da ba a karanta wani littafi yadda ake karanta ƙwar'ani fasar yadda ake karanta ƙwar'ani yanzu ba har da cewa ba yanzu karantawa yadda ake karanta ƙwar'ani yanzu musulmi nawa a duniya musulmi ana kiyasta mutum biliyan biyu a duniya in an ce rabin su ɗai rabin su ɗai ka salla a ce duk musulmi biyu musulmi guda bai sallah musulmi nawa ka sallah kenan musulmi biliyan ɗaya kuma a ce wa'annan musulmi biliyan ɗaya, gaba ɗayan su babu mai nafila babu mai kayan fajar babu mai sallar tarawih babu mai sallar buha babu mai kowace sallar fahimta, ɗaya suke yi kullum suna karanta fatiha so goma sha bakwai daga kullum ana karanta fatiha so biliyan goma sha bakwai akwai wani ta yi cikin kan so biliyan ɗaya a duniya ko dictionary ne ko ko kaza ne ko kaza ne ana karanta shi so biliyan goma sha bakwai ko facebook bai da mutane biliyan goma sha bakwai a duniya domin duk mutanen duniya mutum biliyan bakwai ne da wani abu amma mutum biliyan bakwai ne da wani abu amma shi qur'ani ana karanta so biliyan goma sha bakwai ko da wai rabin musulmi ɗaya ka sallah kuma mun san masu sallah sun kai rabin musulmi ba duk musulmi biyu ɗaya ka kuma mun san suna karanta qur'anin nan ba wai ga sallar farilla ɗin su karantawa ba ana karanta shi a sallar nafila ana karanta shi a sallar tarawih ana sallar rashi a sallar buha ana karanta shi haka dai ana karantawa wani waje haka dai za a ɗaura aure ce a cika da fatiha baya zuwa ce a cika da fatiha zaka kullu wannan kowanne ya isa a matsayin mu'jiza ta Qur'ani shine Allah tabaraka ta'ala ce awalam yaktihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim shin bai ka mu'jiza ba ga littafi an sauka ana ta karanta musu to wannan littafin yana da mu'jiza yana da wani abu wanda ya saba mai wadancan ayoyi Allah ya ce inna fi zalika la rahmatan a cikin karanta Qur'ani da aka yi akwai rahama amma a saukar da kaguwa babu rahama dole in ba ku imani ba azaba ke biyowa kashe ku ake yi a cikin ayoyi da aka fi sama annabi Musa idan ba ku yi imani da su ba halaka ku ake yi amma inda Qur'ani ya bambanta da wayancan shine inna fi zalika la rahmatan shi Qur'ani ya zo da rahama ne ka karanta a samu albarka a karanta a samu lada a karanta a samu ci gaba a karanta a samu kusanci da Allah wa zikra kuma akwai tunatarwa li qaumin yu'minun da mutane amma da ke imani zaka ko da rahama da a cikin Qur'ani sai waɗanda suke imani ƙur'ani yake zama ƙur'ani yake zama rahama gare su kul kafa billahi bayni wa bainakum shahida يعلم ما في والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون tsaye sai Allah ya ce ulkafa billahi baini wa kun shahida ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga musu mutanen makka cewa Allah ya isa shaidu tsakanin ni da ku na isan muku haka na gaya muku kisa annabi Nuhu na gaya muku kisa annabi Ibrahim na gaya muku kisa annabi Shu'aibu da mutane da aka yi da Adawa da Samdawa da Karuna da Fir'auna da Hamana na ba ku misalai na kwatanci kwatanci wanda kuke ganewa don haka kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa matsayin shaidu tsakanina da ku yanzu da aka saukar da wannan surar da aka saukar da wannan aya shekara goma sha uku ina ta baku waɗannan misalai shekara goma sha uku ina ta kiran ku shekara goma sha uku kuna ta ganin abubuwan mamaki gare ni ya alamu mafi fi wal arzi shi Allah ya san da a cikin mai da da a cikin ƙasa na amanu bil batil duk wanda suka yi imani da ƙarya da fata da gumaka cikin ku wa kafaru billahi suka karyace ma suka kafirce ma Allah bayan kun ga gumakan nan an yi muku misali ba ka amfani ba ka cutarwa an ba ku misalin ku ke sassaka su ke kare su an ba ku misalin wanda aggabanin su sun bautar musu amma bautar bata amfane su ba duk da haka kuka kafirce ma Allah kuka yi imani da su ula'ika hum khasiruna wa su sunya wa suka yi hasara suka yi hasarar duniya suka yi hasarar lahira zaka ni yau waje ba gare ku ni ya kamata gare ku shine ku yi imani da Allah ku katarce ma gumaka ku yi imani da Allah ku katarce ma batil don shi aka saukar da wannan littafin don shi aka aiko ni niman manzo kuma don shi ni ta kiran ku yau da gobe don shi ni shekara goma sha uku cikin ku ina ba ku wannan misalan wayanda kun san su kun gan su kun ji su zaka abin da ya kamata shine ku yi imani amma ba su yi imani ba sai sun ka dinga cewa a gaggauto musu azaba wanda ana nuna min lokaci yayi a karatun mu na gobe nan za mu tashi wa yasta'jilunaka kabil azabi walau la ajalun musamman la ja'ahumul azab abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littattafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa ya mana halatta mana duk cikin ilmoma na musulunci ilmi mafi girma shine ilmin Qur'ani sannan ilmin hadisi sannan ilmin shari'a abinda ya biyo shi sannan bayan ilmin shari'a abinda shari'a take bukata na usul sannan ilmin anatomy ilmin anatomy shi ne ilmin medicine haka malamai suka kafkasa ilmoma ilmoma addinin musulunci na farko su mafi girman su ilmin qur'ani ilmin hadisi sannan ilmin shari'a da abin ilmin shari'a na shine furu'a na fiqh sannan abin da shari'a take nema na ilmin lugha na ilmin usul da sauransu sannan wannan ilmi din na anatomy shi yake bi mai don haka ana karanta mana ana zuwa kasuwa ana zuwa gona ana zuwa duk wani abu da ke sa maslahar mutane ya ce ramadana ya kama ko cikin azumi ba na nufin ba karatun komai sai a qur'ani ba ya kamata a ba Qur'ani muhimmanci kasance ana karanta shi fiye da komai amma yana halatta a karanta komai yana halatta ma abin da bai kai ba karanta physics a karanta biology a karanta adabi a karanta duk wani abu da ake bukata yana halatta a karanta shi ba laifi bane wallahi ta'ala ala Mala akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hmm. ce duk wanda ya tsayo ya tsayo tare da man har ya ga sallah za a rubuta masa iyali da wajen duka haka kuma ma zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin raka a sha ɗaya a sallar dare to kuma a sallacin suna raka a ashirin da wani to an ba ta kai biyar da zan yi ko dai na samu da ya sha daya kadai da su inda lokacin da masallaci ɗaya ne wanda shi ake cewa kowa ya sallah da zamu ce ka bi su ya fi kamar yankin da a gari kana da options kana da damar ka tafi wani waje da ake raka a goma sha ɗaya kuma ba a ga ka raba kan musulmi ba kana damar ka tafi kuma yin hakan zai fi saboda me saboda a da in musulmi na haɗe a ce shi ɗaya ne masallaci sai ka ƙirƙiri naka masallaci a haka salaf magabata saboda irin wannan ba su ƙirƙirar masallacinsu mun karanta da ku a cikin sahih bukhari cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin abubakar da lokacin umar radiyallahu anhu dukkanin sun kasance suna yin an je idi ana fara yin sallah kafin a yi hudu ba amma marwan bin hakam ya canza ya mai da hudu ba kafin sallah kamar yadda ake amma abu sa'id kudu ya bi shi bai canza masallaci ba lokacin annabi sassan lokacin abubakar da umar dukkaninsu ba a fita da mimbari a yi hudu ba a lokacin ede amma marwan bin hakam ya fita da mimbari kuma sa'i abu sai da kudu ya bi shi amma kuma ya mai inkari don haka in lokacin da musulmi suke haɗe ne masallaci ɗaya ake sallah don shi imamu ahmad rahmatullahi alaihi ya ce duk wanda ya yi sallah a bayan ɗan bidi'a ya koma gida ya maimaita sallah fa huwa mubtadi'un fa huwa mubtadi'un fa huwa mubtadi'un shi dan bid'a ne shi dan bid'a ne a waɗannan limamman da waɗannan sarakunan suka sa a bayan su ake sallah don a haɗe kalima ta musulmi a ita tafiya kamar da Imam Ahmad ya ce amma yanzu lamura sun canza yanzu akwai masallaci daban-daban za ka kana iya tafiya masallacin da ake raka a goma sha ɗaya sai ka yi a dukka ya fi wallahu ta'ala a'lam. Allah ya kara mana da na akwai musulmi da ke haka na a kwanakin yan shekarun nan na baya wai suna kallo a tv ko suna gani a waya ana yin haka sai wani abu ya kuga musulmi sai ce jesus kaga wannan ba daidai ba ne, kuskure ne kiran wani wani Allah ne idan musiba ta samu ba a kiran kowa sai Allah haka wannan kuskure ne kuma tashabbuh ne da waɗanda ba musulmi ba abinda ya wajaba a ilmantar da mutane dan shi muke faɗi ko da yaushe cewa ilimin tauhidi ya karanta ana bukata a koyar da mutane ana bukata a karantar da mutane ana bukata a nuna mutane tauhidi ana bukata a nuna mutane Allah a nuna musu wannan fakiran wani Allah ne idan aka fi sama mutum hujja da ilimi ya tsani, musiba ta same kira wani Allah to wannan yayi shirka amma wannan aikin ko ya sani ko bai sani ba shirka ne amma shi ba za a ce mai shirki ba saboda zai yi bai sani ba zai yi yi da wani ya yi zai yi da wata shubha za ka wajibi ne a lura da shi a nuna mai cewa wannan aikin shirka ne na kiran wani mu Allah idan musiba ta samu doka wajibi ne gare ku duka ba na malamai ɗaya ne yau ba sai ana noka a TV ba ko ana noka a rediyo ko a Facebook kake wa'azi ko ana baka microphone ko ana baka lasika duk wanda ka ga yayi ba daidai ba wajibin ka ne ka lurar da shi ka sanar da shi duk inda kake iya samun dama a masallacin unguwar ku kai wa'azi a majalisar da kuke zama a koya ma mutane karatu akwai wasu majalisai a jihar Sokoto da suke kokari majalisai ne na fira sai wasu su sanya littattafai ciki ana karatu wasu cikin su wayanda ake zama akwai su da yawa da muka sani wasu suna da majalisa da suke zama kawai ta ce samari ne ke zama sai wani cikin su ya sa littafi sai kasance cewa cikin zaman da ake akwai su minti talatin da ake koya musu ƙwar'ani ran litinin akwai su minti talatin da ake koya musu tauhidi ran talata akwai su minti talatin da ake koya musu fikihu ran larba haga wannan abun babu abin da ya fi shi kyawu idan za ku yi kokari a majalisoshin ku akwai wasu kuma wanda ba a nan majalisar ba wani ake gayyatuwa malami ya koyar da su duk na san wa'annan majalisoshin a sakkwato za ka mutane na buƙatar ilimi ku koyar musu da ilimi kaga cikin wannan al'umma wadda wani ke yin wani abu musulmi da ce jesus cikin ta ne za a ce za a sa tafsiri mutane su ji a ce yunwa su je akwai yunwa da fi yunwa wannan sanin cewa ba a kira wani Allah ta zari da Allah su yunwa da tafi irin wannan Za ka ji tsoron Allah mutane suna tsananin yunwa amma ta karatu tsananin yunwa ta ilimi tsananin yunwa ta tauhidi wajibi ne a koya musu ibnu qayyim yana cewa bukatun mutane ga littafin Allah ta fi bukatar su ga numfashi abinci kana iya tsayawa baka ci abinci ba sati daya kafin ka mutu amma baka iya tsaya ka yi numfashi awa daya baka mutu ba to buƙatar ka ga tauhidi buƙatar ka ga sanin Allah ta fi buƙatar ka ga numfashi balle abinci wanda yake za a a cuce wallahu ta'ala fiye da wanda shi bayan gama da su a ko shi ko wani ya sake wani da tare <laughs> ya sake wani sauri wani lokaci <laughs> ah, akwai azumin shakar tsauri mafi inganci akwai sabanin malamai akan wannan matsala amma akwai hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi ya kasance yana wayuwa gari da janaba kuma yayi azumi a wannan kuma janaba wadda ba ta mafalki ba sai alfijiri ya ya yayi wanka haka nan mace da jinin haila ya doke mata ita ma za ta yi doka azumi bayan fitowa alfijiri ta yi wanka haka nan wanda janaba ta kama shi zai ɗaukar sahur bayan fitowa alfijiri ya yi wanka ala a sahi ƙaunayin ulama wallahu ta'ala a haru ya ƙarfi ya ya ma'ana ne ma'anar wannan ƙarfi wannan mafarki daga shaidan ne ta isti'aza ya nemi tsari daga isti'aza a shaidan zai gwada mai Allah shi bai taba ganin Allah bai ta Allah ba duk da mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam kai sai an tambaye ka sifofin shi da an rubuci shi ne in kai mafarkin Allah ba wanda ya taba ganin Allah wanda zai gwada maka cewa shi ne Allah ka shaidan ne ke son yawo da kai haka yake cewa sun yi mafarki yi musu wahayi haka zai fara ce maka ya ce kai kaza ya ce kai kaza wannan ba daidai bane wannan daga shaidan ne ka dinga arsa da alwala ka kwanta gefen dama idan zaka kwanta bacci wallahu ta'ala wanda hukunci wa gare ya haƙuri ya yafe musu wallahu ta'ala ya shi hukuncin shi tambaya yake a malam ina da mata ana da a ita kuma ya muna da yara duka mata sai ta da sai na ce mata su gaba da yara kuma sai ta da shi muka zo bi ko amma da suka dawo har ta kai ga ta da da haɗari da su a waya ta kai da haɗari da su a waya kuma kai ƙara rana a kogi ni kuma na samu dama na je da juna da ta koya rana a kan wani da ta dawo su makaranta mala ina neman shawara a kan wannan abin kuma wace da haƙƙi da yau a cikinmu domin yarinyar ta ta farko da ta wuce shida da rabi abinda nake ba da shawara shine ku sulhunta ku koma aurenku da tsakanin mahaifiyar da mahaifin da yaren sai a yi zaman lafiya duk mutanen da abda yara guda biyu wanda suka haifi yara guda biyu in akwai mace a cikin biyu din to ya kamata a ce sun girme saki sai abin da ya kai ya kawo duk wanda ta haifi ɗa biyu da mutum duk wanda mutum ya haifi ƴaƴa biyu da ita kuma aka samu akwai mace ciki ɗaya to ya kamata su ba kansu haƙuri maganar sarki. dalilai shi ne na farko in suka rabu to rayuwar waɗannan yaren za ka taɓarɓare ba a ma ganewa ko dai ita ta tafi da yaren gidan wani da ba ubansu ba ya rene su ba su samun so irin na ubansu ko shi a karɓi yaren ya ɗauko wata da ba uwarsu ba ta riƙa su to kuma shi kuma ba su samun kulawa irin kulawa uwarsu kuma da haka yare ke lalacewa muna ta gani idan uwa ta fita tabbar yare a gida idan gidan talakawa ne sai a aza yaren a talla ita wadda a gidan su ta riƙe nata ba ta aza musu talla wadda uwarsu ba ta nan sai aza su talla su taɓarɓare idan gidan masu kuɗi ne na ba aza talla za ka ga wadda uwarsu ta fita suke koma shaye-shaye saboda za a yi frustration ɗinsu za a yi su shiga cikin damuwa su shiga cikin matsala har ya kasance sun kama hanyar shaye-shaye idan kina da 'ya'ya biyu a gida kuma akwai mace ciki kamata yake yi sarul gairi ki fifita jin daɗin yaren akan jin daɗin ki kai ma ka fifita jin daɗin yaran kan jin daɗinka mutum mai imani mutum mai neman aljanna shi ne wanda ke fifita jin daɗin ƴaƴa ne kan shi mijin nan ni ban jin daɗin zama da shi doka ni na ina da zaɓi in koma wani waje inda ni nake jin daɗi to amma ni in nika fi can waɗannan ƴaƴan na wasu kuma ba su jin daɗi zaka yanzu daɗi biyu ne ko dai daɗi na ni in zaɓi jin daɗi na ko in zaɓi jin daɗin yaren nan wanda ya girma har ya haifi ƴaƴa biyu to jin daɗin da kika yi wannan lokacin ya kamata a ce ya isa aya sai kuma ki su fara jin daɗi me ke nuna haka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim wata mata ta zo inda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana roƙo sai bata isa komai ba sai da bino uku sai na Aisha ta ɗauki da bino uku ta bata sai tana da ƴaƴa guda biyu sai ta ba wannan ɗan ɗaya da bino ɗan da bino ɗaya tabba wannan ɗaya ta ɗauki ɗaya za ta ci sun canye nasu suka yi sauyi suka tara mata hannu ta raba shi biyu tabbasu da tabbasu sai na Aisha ta yi mamaki da Annabi san alaihi ya zo sai ta gaya mai sai Annabi sai ce a ta jabi na min ha? kina mamaki daga aikin ta Allah ya ba ta aljanna saboda wannan aikin mi ta hana makanta jin daɗi ne tabba iyanta to haka ya kamata ke maki hanyar aljanna ce kina da 'ya'ya da suka kai biyu gidan miji ke ba ki jin daɗin zama gidan miji sai ki yi haƙuri domin waɗannan yaren su su taso su ji daɗin zama kin ga yadda waccan ta yi ji waccan abin da ta yi fa ita fa ƙari ta ba su kowane su ya ci da bino ɗaya ita ba ta ci da bino ko ɗaya ba ita nan da yunwa ta ta ba ta ci ba amma da ta ba su su ƙara su ƙara daɗi akan daɗin su na da biyu ɗaiɗai ya fi ita ta ji daɗin wanda yake naka na lalura ne tabbar lalura ta tabba su kamal tabba su hajiyat tabba su abin da yake in mutum yana cin da biyu ɗaya kullum yunwa ba za ta kashe shi ba in kullum da biyu ɗaya ɗaya kake ci yunwa ba za ta kashe ka ba to amma in baka ci ba yunwa tana iya kashe ka amma ita hakura ta yi sun yunwa ta kashe ta da wa'annan yaren na ta samu sai annabi sai ce Allah ya bata aljanna saboda me ta hana jin daɗin kanta ta jibi jin daɗin ƴaƴanta mutane in akwai ƴaƴa mata tsakani in akwai ƴaƴa mata tsakani to gara ki haƙuri gara ka yi haƙuri bai in ƙara jaddada muku wannan kullum cikin sunan aure muke duk wanda aka laƙa ma malanta da karfi da yaji kafin ya ansa tambayar tsarki da alwala da wai sai yayi ta aure Allah ya sai iyaka ta sulhu Allah ya sai iyaka idan aka rabu tsakanin mata da miji a ƙa'ida ta shari'a a ƙa'ida ta Najeriya ta tsarin mulki na Najeriya mace take rika ɗaya wannan shine daidai da shari'a shi ya daidai da hadisai shi ya daidai da mazhaban malikiya shi ya daidai da kotu a Najeriya mace ita ke rikawa sai in an ga wani abu da ya saba ma shari'a ya sa ma hankali gare ta wanda ba kai ka hukunci ba kotu ka hukunci sai ta ansa sai ta basuwa wannan ita ke yi amma dai a ka'ida ce ko a kasashen turai ko ina ne ka'ida ce ta shari'a ka'ida ce ta dokoki to mace take reno to idan mace wani akwai kes da yin haka idan mace ta je kotu a bata iya aka ta iya in iya ta tashi aure babanta ya ce bai san da ita ba akwai matsala ake samu sosai in ki yadda ki fita wannan na yi waɗannan cases ɗin in ki yadda ki fita daga gidan mijinki ya iya mace ki kai shi kotu aka ba ki? in mijin bai da tsoron Allah sai ya haƙe akwai cases da samu maka sai ya haƙe sai an zo aure sai ce dole shi ke auren suwa ce baki da ce auren suwa shi uba shi ke auren suwa sai ce san bai san da wannan ɗayan ba sai a yi ta sai an sha wahala akwai wanda sun zo nema aure sai su gudu kawai kin ga irin bakin cikin da ki sama yanki baki sani ba baki wannan calculation ba daga farko idan aka yi auren bayan an yi kai da kawo aka yi ta kaddama yadda aka yi auren idan yare ta je gidan miji suka yi fada sai ya guma mata bakan magana da haka sai bakin ciki ya kusa kashe ta duwa ja mata duk ta ja mata lokacin da zaki wannan fadar ba ta tsaki yi tunanin shekara goma ashirin tafi ba akwai wanda aka yaka shekara goma sha takwas sabu gwamnati tana cikin damuwa yau shekara goma sha takwas da mutuwa aure na amma ka ji bakin cikin da nake ciki shine wannan abin da na gaya yara har sun kai suna university amma kuma kwanzo neman su aure taɓa ban su ya ce sam bai san da su ba a yi ke rigima to su ma suna da aure da su ba su da su ba kai ma kana auren wanda uba ya ce da sun da ita ba to in aka yi auren aka tafi lafiya da aka lallabe shi da faɗa ya hada su to bakin cikin da za su goma yake ke duwar ja uwar ta ja za ka gare sun yi haƙuri in cutar ba ta kai babbar cuta ba haƙuri shi ne ake a kowane gida in bake wannan haƙuri ba za a zo ƙarshen lokacin da aka tashi aurar da su ki haƙuri za ka duk abin da nake ba da shawara ku yi haƙuri tsakaninku a yi sulhu a tafiyar da gidan auren ku ya koma Allah ta baraka ta'ala daidaita tsakanin ku daidaita tsakanin namu iyalan daidaita tsakanin musulmi da dukkanin iyalansu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik wa assalamu alaikum